Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 22 da kuma 25. Masu haron a jamhuriyar niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya duka a zangon FM. Masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu haka ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya tare da Baba Yakubu Makere da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC sahabo Imam Aliyu ke marhabin lale ga masu sauraro a wannan la'asariya ta Juma'a biyu ga watan Satumba shekara ta 2016 ga kanun labarai. Gwamnatin kasan Uzbekistan ta fitar da wata sanarwar da ke cewa shugaban kasar na fama da rashin lafiya mai tsanani. mutane da dama a ƙasar faransa suka kwatanta wannan lokacin rani cewa shine lokaci da aka fi aikata ayyukan ta'addanci sa'adan kuma a ƙasar a ƙasar pakistan kuma an samu hukumomi da suka ce wato halin kunar bakin wake da aka kai a ginin babban kotu akalla ya kashe mutane goma sha biyu kuma ya jikata mutane hamsin to allah ya kyauta shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ba da umarnin a binciki zargin karkata abinci da aka tanada domin yan gudun hijira a jamhuriyar Nijar kungiyar lauyoyi da wata hukumar majalisar ɗinkin duniya sun cimma matsaya kan taimaka a 'yan gudun hijira a jihar Plateau gwamnati za ta sauƙaƙa samun takardun mallakan filaye sannan gwamnatin Kamaru ta ɗage dokar hana saida kaji da danginsu Mamun Lalo yana tafi da shirin duniyar Amurka ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. gwamnatin kasan uzbekistan ta fitar da wata sanarwar da ke cewa shugaban kasan na fama da rashin lafiya mai tsanani shugaba islam karimov mai shekaru 78 a duniya ya share shekaru 25 yana mulkin wannan kasar da ke tsakiyar nahiyar asiya akwai wasu rahotanni ma da ke yawo cewa shugaban ya riga ya mutu amma dai ba a tabbatar da mutuwan nasa ba kafan labarai ta fargana ta ce ma an fara shirye-shiryen yin yi masa jana'iza a garin su ta samarkand karimov dai bai bar wata wasiya game da wanda zai gaje shi ba ƙungiyar rajin kare haƙƙin bal'adama ta human rights watch ta bayyana ƙasar ta uzbekistan a matsayin ƙasar da ba a mutunta haƙoƙin 'yancin bal'adama. hukumomi a pakistan sun ce wani harin ƙunar bakin wake da aka kai wa wani babban ginin kotu ya kashe akalla mutane goma sha biyu kuma jikkata wasu hamsin wannan harin ya faru ne a yau juma'a birnin mardan da ke cikin lardin haiba na kasar kantoman lardin himatiyat ulla ya bayyana wa manema labarai cewa wani mahari da makami ne ya jefa gurneti a kan ma'aikatan tsaron kofar kotun kafin ya tada bam da ke jikinsa hukumomi da wasu majiyoyin asibiti sun ce akwai lauyoyi cikin waɗanda wannan harin ya ritsa da su kuma akwai yiwuwar yawan mutane da suka mutu ya ƙaru harin bam din ya faru ne jim kaɗan bayan da sojojin pakistan suka kashe wasu maharan ƙunar bakin wake su hudu kafin su ta da bam a wata unguwar kirista da ke babban birnin lardin na fashwar wannan hari ya sa hukumomi sun ƙara ƙaimin inganta matakan tsaro a coci-coci na lardin da ma ina a pakistan kakakin wani bangaren da ya dare daga kungiyar taliban na pakistan wato jama'atul aharil ya shaida muryar amurka cewa kungiyar ce ke da alhakin kai waɗannan hare-haren biyu ko da yake ba a tabbatar da gaskiyar maganar tasu ba ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc a ƙasar faransa wasu mutane da dama ne suke kwatanta wannan lokacin rani da cewa shine lokaci da aka fi aikata ayyukan ta'addanci a ƙasar amma yanzu al'umma da dama a faɗin ƙasar suna nan suna ƙoƙarin sasanta al'amuran da suka faru a baya wanda musulmi a ƙasar faransa suke ganin zai jawo musu matsaloli daga 'yan siyasa da mutanen ƙasar da ke cike da fushi sakamakon hare-hare da wasu musulmi masu tsaurin ra'ayi suka kai akwai tashe-tashen hankula da ke faruwa tsakanin unguwanni a wani tsibirin faransa na kuriska musulmi da waɗanda ba musulmin ba sun tada rigingimu a tsakaninsu a wurin shakatawar bakin teku da ke a cikin watan agusta kenan biyo bayan wani mai yawon shakatawa da ya ɗauki hoton wata mace musulma da take wanka a nan bakin tekun a garin cisco musulmi da waɗanda ba musulmin ba dai sun duki juna kuma sun yi amfani da makamai a cewar rahoto cikin har da adduna da kuma hargi zaman ɗarɗarɗe a nan tsibirin ya ƙara tsanani bayan da tsagirin tsibirin suka bayyana shirinsu na daukar mataki a kan kungiyar is inda, suke nuna cewa idan suka kai hari a tsibirin za su dauki matakin kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito cewa kamfanin wayar tarho na samsung na shirin dakatar da sayar da sabuwar wayar zamani ta galaxy note 7 a yau juma'a bayan makonni biyu da fito da wannan wayar zamani bayan kuma kamfanin ya gano cewa ba tiran wasu wayoyin suna fashewa a lokacin da ake kara musu karfin wuta wato caji shugaban kamfanin samsung ko dongjin ya ce kastamomi da suka riga suka sayi wayar ta note 7 za su iya canza su da sabbin wayar zamani ko da yaushe suka yi wasai wayoyin nasu samsung dai tana aikata abin da ya sa ta yi ƙaurin suna wurin yin wayar zamani a duniya saboda dai ba ta iya gano ainihin wayoyin da za su yi wa masu su amfani da su illa ba a nan ana nan an fidda wayoyi note 7 a kasuwa a ƙasashe goma ciki har da koriya ta kudu da kuma amurka shugaban samsung ko ya ce binciken kamfanin ya gano ɗaya daga cikin kamfanoni biyu masu musu batir ya yi amfani da wani abu da ke sa wayar tana kamawa da wuta sai dai bai bayyana sunan wannan kamfani ba wasu masu sayan wayar wato ne suka kai labarin wayoyinsu suna kamawa da wuta ko kuma sun fashe lokacin da suke cajin su suna aika hotuna akan shafukan wato zumunta samson ya ce ya tabbatar da wato waɗannan labarai 35 a koriya ta kudu da wasu ƙasashen ƙetare uwar gidan ɗan takarar shugaban ƙasa na republican donald trump melania trump ta kai jaridar daily mail a kan labari da ta ɗora a kan yanar gizo cewa ta taɓa aikin karuwanci a cikin shekarun 1990 a birnin new york lauyoyin trump sun shigar da ƙara na wannan ma'aikatar labarai ta wato mail media kenan wacce ta kafa jaridar daily mail a maryland jiya alhamis inda suke buƙatar da a bada diya ga uwar gidan ɗan takarar da suka kai dala miliyan 150 saboda wannan bacin suna da aka mata wanda lauyoyin suke kwatanta labari da jarida ta ɗora akan yanar gizo a matsayin mafi muni lauyoyin suka ce a cikin wato karya da jarida ta watsa ta ce uwar gida trump dai ta yi aikin karuwanci ne a cikin shekarun 1990 kafin ta haɗu da mijin nata suka ce abubuwa da jaridan ta watsa a kan wannan yanar gizon ya yi muni kuma yana zama keta da kuma cutar da uwar gidan na trump don haka suke da bukatan dala miliyan 150 a matsayin diya a cewar lauyoyin na trump an kai wannan kara ce bayan da jaridan daily mail ta fito ta yi bayanai a kan janyi wannan labarin a kokarin da jarida ta yi na daily mail ta janye wannan labarin ta ce ba manufarta ce ta ce uwar gida trump ta yi karuwanci ba sai dai ta yi kokari ne inda ta bugo wannan labari tana cewa wannan abin da zargi da ake ma ainihin uwar gida trump zai iya yin mummunan tasiri a kan zaben da za a yi ko da ma wannan zargin karya ce labaran duniya kenan gama ji daga nan sashen hausa na wurin amurka a nan washington dc Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ba da umarni a gudanar da bincike kan zargin ana karkata abincin da aka tanar domin 'yan gudun hijira kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Umar Faruk Musa ya aiko mana. wannan umarni dai da shugaban kasa muhammadu buhari ya bada kamar yadda sanarwar da malam garba shehu ya bayyana manema labaru akan muhimmancin wannan umarnin ne na tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar al'ummar borno da yobe wato alhaji abba kaka domin in ji ƙarin haske ko yana ganin wannan binciken zai wani tasiri a yi binciken nan mu ma so muke mu san ah, me yake faruwa da kuma su waye ne suke da hannu a wannan al'amarin yan kwanan bayan katina da aka je da duk dangote ya taimako aka kai bama har gwamna sai da ya kai ya ɗaga a Kur'ani a gurin ya tabbatar cewa mutane sun yi gaskiya wato al'amarin ya kai har haka don haka a zuwa binciken nan ya kamata a bincika a ga me yake faruwa da su wani suke da hannu a cikin wani al'amarin amma kai a fahimtar ka 'yan sandan najeriya kun yadda kun amince cewa za su iya bincike ya zama hakikani na gaskiya ganin irin zarge-zargen da aka yi ma bangaren 'yan sandan da sauran sassa ma na jami'an tsaro matsalacin hanci da rashawa na iya kawo cikar gurin wannan aiki. Eh wannan gaskiya ne abin da ke faruwa gasar najeriya ne kowane fanni akwai wannan damuwa da yan sanda da da sauransu amma su constitution ya ba da dama su yi irin wannan binciken don haka tana shugaban kasa ya ce musu su yi bincike to dole ne su yi bincike inda akwai kwamiti na borno state government da wannan ma ya nada waɗanda an san suna da gaskiya cikin al'amarin da sauransu su ma a tuntuɓe su da su borno elders forum da mutanen idp din nan da su saboda a san inda gaskiya shi akwai wani abu takameme ko waɗansu rukunin mutane takameme da kuke ganin ya kamata a ɗora ninzamin binciken nan akan su sosai sosai wato eh na farko dai waɗanda wannan sansanin mai a yanzu. misali jami'an tsaro da sauransu wanda dai kam kam din yana su. so a fara binciken a gurin amma baka ganin cewa jami'an gwamnati ko hukumomin gwamnati ma kila sun karkatar da abinci nan tun kafin ya kai sansanin yan gudun hijiran nan watakila to ai shine amfanin bincike ma gaba ɗaya kenan tunda ba a san suwa da suwa suke wannan abun ba alhaji abba kaka kenan ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar al'ummar yankin borno da yobe yana tattaunawa da ni na cewar safeto janar na 'yan sandan najeriya ya gudanar da cikakken bincike akan koke-koken da ake yi cewa ana a sacewa tare da karkata gudunmuwa ko dokin da ake aika wa 'yan gudun hijira da yakin boko haram ya dagargaza umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria gwamnatin jihar filato ta sauƙaƙa samun takardun mallakar filaye saboda masu su su gudanar da bukatunsu na yau da kullum gwamnan jihar barista simon lalong ne ya bayyana haka a taron masu ruwa da tsaki da gwamnatin jihar ta kira kan wannan batu kusan shekara ya fi goma a plateau jama'a wanda suke da kasa suna neman takardun kasa da su iya ba muka ce sai an yi kokari an samu wayannan majama'a shi yasa yau taron da aka yi muka ce duk abin da aka yi ya kamata mutane duka jama'a su samu su faɗi nasu na bakin su inda za a yi gyara kar a samu matsala in an fara aikin. Gwamnan jihar Plateau kenan barista Simon lalon Kwamishinan kasa da Safiyo a jihar Plateau barista Festus Fuantar ya ce taron ya ba jama'a damar baiwa gwamnati gwamnati shawarwari kan matakan da za ta ɗauka wajen gudanar da aikinta na samar da takardar mallakar fili da kuma samun kuɗin shiga wa gwamnati. Duk wata aiki aiki na maganar neman takardar mallakar fili a plateau an ita a cikin na'urar kwamfuta domin ta rage lokacin da yakan ɗauka kafin a samu irin wannan takardar mallakar. Jama'a da dama ba sa ba da goyon baya musamman batun samun takardar mallakar fili saboda kila ba su fahimci abin da yake ciki ba. Domin irin abin da ta faru ne a baya baya an yi kusan shekaru goma ba taba ba wani shaidan mallakan fili ba to sabila da haka mutane kuma sun ga cewa wannan killa an tozata musu ne ko kuma an hana su ne ko kuma ba a son a ce wai killa sun mallaki fili da ba ta su ce ba to mu a yanzu abin da muka yi ita ce duk wani da ke da shaidan takardar mallaka in yi zo ya same mu ka bincika kuma daidai ne mu kuwa za mu iya bashi nan take domin ta wannan hanyar takardar ne za a iya zuwa banki a karɓi bashin kuɗi za a iya bayar ma a shaidan cewa rike wannan takardar gidana in na gama biyan ka bashin ka zan zo in karɓa ko a banki ko a gurin makwabta za ka iya ba da takardar nan ka karɓi bashin kuɗi ka kuma taimaka ma kanka a hanyar kasuwanci ko kuma ta hanyar wayan su damoyin gida. Alhaji Sani Balatanko tsohon ma'aikacin banki ne ya kuma halarci taron. In kana da takardu ka san eh wannan abun da aka wannan ƙasa naka ne ne halaliyanka ne ba wanda ya sai karba menene yasa kana da shaida wanda gwamnati ta bayar ta ce na baka wannan na mu ne muka baka kuma mun amince za ka amfani da wannan ƙasa a wannan guri ko shekara 60 ah, ko shekara 100 daya kuma kowane shekara za ka biya kuɗin da ake kira kuɗin ƙasa na ake ce tenement rate so abu ne da, gwamnati da mutane su haɗa kai a ga an, ci gaba. Reverend Dr. Hantsi Jakada shugaban raya al'ummar Buji a karamar hukumar Basa da ke nan jihar plateau shi ma ya tofa albarkacin bakinsa. Mu mutanen mazaunan ƙasan zallake area din da aka karba domin a yi back farms a karmar hukumar basa aka karbi babban gona wanda daga kasan plateau ya shora har zuwa kasan bauchi sai aka ce su tashi to ba a nuna musu matsuguni ba ba kuma biya su diya ba babban shawara kamar yadda wayansu manyan kasashe suke a duniya idan wani ya zo yana da kamfani yana zo yi kowane babban kamfani sai a kimanta kasan da kake da shi to ya zamanto shi ne kudinka da ka saka a kamfanin jarin da ka saka a kamfanin in kamfanin ba ta yi tasiri ba ta zo ta mutu to sai a bar maka gonanka su kwashi kayansu su yi tafiyarsu. Wasu masu ruwa da tsaki a harkar mallakar kasa ke bayanin irin shawarwarin da gwamnati da al'umma ya kamata su ɗauka don cimma moriyar albarkar ƙasa da mallakar fili da gidaje. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. so a gaida Zainab. A jamhuriyar Nijar kuma kungiyar lauyoyi ta kasar tare da wata hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira sun cimma yarjejeniyar ganin an samar da ƙarin kariya ga 'yan gudun hijira kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka tanadar. Ga Sulaimun Mini Barma da ci gaban wannan rahoto. kuma hakan zai ƙara ƙarfafa matakan kariyar da gwamnatin Nijar ta ɗauka domin 'yan gudun hijira da masu neman mafakar siyasa, in ji wakilin hukumar UNHCR a Nijar. apporter de la qualité. Shugaban kungiyar lauyoyi ta ne ya Dauda Samna ya jaddada cewa za su dage haikan akan wannan aiki ba tare da wata jikara ba. Saboda hakan ne kungiyar Baro des Avocats za ta nada lauyan musamman da zai kula da wannan tafiya in ji shi. Nous avons désigné au niveau de l'ordre un avocat qui va être un point focal pour vous. A ra'ayin Abdu Alhaji Idi wani dan kare hakkin dan Adam wannan yunkuri na UNHCR da kungiyar lauyoyi abin yabawa ne. kafin wagga yarjejeniya in wata matsala ta samu ɗan gudun hujira nema ne zai ina zai shiga nan zai shiga amma yanzu kawai a tsaitsaye ne da matsala ta same shi to ita wannan za ta yi aiki ga yarjejeniya za ta yi aiki kenan hakika ne an mutunta su mutane ne yan adam kuma wannan yarjejeniya za ta ƙara kwatanta mutane ne dan adam don 'yancinsu za a bunkasa yancin su. Eh, bisa wannan fannin balle matsayina na dan horar hula ina murna da shi sau sautari shugabannin kasashen afirka kan yi amfani da matsayinsu don tursasawa mutanen da suka samu mafakar siyasa a wata kasar waje har ma wani zubin sukan bukaci a tusa masu su ba tare da bayar da tabbacin mutunta 'yancinsu ba to amma ta hanyar wannan yarjejeniya 'yan horar hula na ganin yiwuwar kawo ƙarshen wannan ɗabi'a a niger Eh, hakika yana tsammanin wani ɗan gudun hujira da yake ƙasar Nijar, ƙasar shi ta ainihi tana neman shi, to a yanzu a wannan yarjejeniya kenan loya na ƙasar Nijar za su tsaya bincike su kare shi, su ga duk abin da ya kamata incin nashi a maida mai incin shi. Yanzu kawai ba ha'a na zawa ba ɗauki mutum haka, a. kenan loyan na ƙasar Nijar duka za su yi abin da za su yi su bi hanya ta doka. su ga wanga mutumin an mutunta 'yancin shi. Dama dai kafin a kulla wani yarjejeniya hukumar UNHCR da kungiyar lauyoyi sun shirya wani taron horo ga lauyoyi kimanin arba'in domin ƙara musu sani a game da 'yancin 'yan gudun hijira da masu neman mafakar siyasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. yanzu kuma sai jamhuriyar kamaru inda ministan albarkatun ruwa da gandun daji dr dagai ya ɗage dokar da ta hana cinikin kaji da nau'insu wadda aka kafa a farkon watan jiya bayan da annobar murar tsuntsaye ta bulla a cikin ƙasar ga muhammad awal garba da cigaban wannan rahoto Ibrahim Aji mai Kano shine shugaban kungiyar masu kula da tsadar kayayyakin abinci na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Eh, ta wani fanni ya taimaka ma likawa amma ta wani fannin kuma za mu ce ka san idan ka duba kai tunani oh, abin tunani anan shine masu tafiya saya da sayarwa su ne ma masu babban matsalan kuma da masu saya masu tafiya sayar nan suna sayowa da tsada matsalan na nan da dama kaga kamar magana hanya wadda ba shi da kyau amma da har ila yau dai ba a gyara ba muna iya kirarin dai shugaban kasa game da wannan da minista mai kula da wannan wato mu ce kayan kasar kamaru har ila yau dai ba abin da aka yi ismaila rabi'u shi ma mai sai da naman kaji ne kaji a yanzu muna samun su amma ba kamar da muke so ba saboda kajin har yanzu ba su ga sun wadati jama'a ba kamar mu masu siya mu siyar musamman ma a yau na tafi kasuwan in je in samu kajin ban samu ba. A juji babaji ma'aikaci ne a hukumar ministan albarkacin ruwa da ganin dajin na kasar ta jamhuriyar Kamaru ya yi mini tsokaci kamar haka. gaskiya ne akwai matsalan kayayyakin abinci a kasar kamaru yanzu shi an buɗe amma abin da gaskiya ba zai wadatar da jama'a ba sai dai nan da wani lokaci kuma na fata dai kowa zai haƙuri domin nan da In ba a manta ba watannin baya ne ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ta yi fama da mashasharar muran tsuntsaye an da aka killace mutane tamanin a birnin Yawunde domin kula da su ko sun kamu da mashasharar muran tsuntsayen amma an salame su daga baya da aka ga cewa ba su kamu da wannan annoban ba. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc karfe 11 da minti 20 ga halin yanzu kuma sai a gyara zama ga mahmud lalo da shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar amurka wanda ni mahmud lalo zan gabatar kasashen afirka musamman ma a najeriya akwai kasuwanni da ake ci a mako-mako kuma da ba duka ba mafi yawancinsu sukan gudana ne a yankunan karkara inda 'yan kasuwa ke baje su ga mabukata a nan amurka ma akwai kasuwanni da ake ci mako-mako amma wani abun lura a nan shine ba kamar a can kasashen na afirka da mafi yawancin kasuwannin ke gudana a yankunan karkara ba a nan amurka kasuwanninsu na mako-mako suna gudana ne a tsakiyar biranen kasar titin da ake kira 12th street layi ne da za a iya cewa yana tsakiyar birnin washington dc babban birnin amurka inda ake cin wata kasuwa ta 'yan lambu wacce ake baje kayayyakin ganye da na marmari domin masu bukata ire-iren waɗannan kasuwanni ba sabbin abu ba ne a birnin amurka amma ga amurkawa sai dai a iya cewa bakon abu ne ga baki da kan ziyarci amurkan musamman ga waɗanda suka fito daga nahiyar afirka inda ake cin kasuwannin mako-mako a yankunan karkara Enes Sirini na ɗaya daga cikin shugabannin da ke lura da wannan kasuwa da ake kiransu Farmers Market a Turance. The market has been here for 21 years. Shekarar wannan kasuwa 21 kuma ma'aikatar noma ta ƙasa ce ke kula da ita. Kasuwar takan tattaro manoma ne da makiyaya waɗanda suke kewayen birnin Washington DC kamar daga jihohin Virginia da yammacin Virginia da Maryland da kuma Pennsylvania sannan baya ga haka akwai masu sayar da abinci. Lallai kuwa na ga ana ta dafe-dafe a wannan kasuwa ga masu sha'awar su ci abinci yayin da suke sayan kayayyakin lambun da na miya da suka hada da tumatir da albasa da tattasai. Sannan na yi kicibis da wasu ma'aurata biyu da suka shiga kasuwar. Na kuma tambayi abin da ya kai su wannan kasuwa, amma sun fara ne da gabatar da kansu. I'm And we just got out of the Holocaust Museum and decided to come over here for lunch. Um, every Wednesday. Mun fito ne daga ɗakin adana kayakin tarihi na Holocaust sai muka ce bari mu tsaya mu siya abinci. Mu baƙi ne a nan, amma a can inda muka um, fito mun kwashe sama da shekaru uku muna zuwa kasuwar manoma musamman waɗanda suke yankunan mu abu ne da muke alfahari da shi. We love to buy visit the farmers Muna kuma zuwa ne domin mu sayi abincin gida mijinta chad ya ɗora akan bayaninta a irin waɗannan kasuwanni ba wai kawai za ka samu abincin marmari ba ne na ganye da sauransu a'a amma za ka haɗu da su kansu manoman kamar yadda eni sisirini ta ce The market represents similar products that you'll see at a grocery store except um, here Wannan kasuwa ta haɗo irin kayayyakin abinci da za ka gani a kantuna, amma abu mafi mahimmanci a nan shine za ka haɗu da manoman da kansu, za ka iya tambayar su abubuwa da dama da suka haɗa da yadda suke shuka da yadda suke sayar da kayayyakinsu. sannan da yake manoman daga yanki ɗaya suke kasuwar na iya zama musu wani dandali na sada zumunta uh, Alma Diaz na ɗaya daga cikin manoman da ke kawo kayayyakin su wannan kasuwa. Na tara tana kasa kayan abinci kamar su dankalin turawa da sauransu. Na tambaye ta ko ita take noma waɗannan kayayyakin abinci da kanta sai ta ce. My husband, his sister, me and my kids. ta ce a'a da ni da mijina da yar uwarsa da ni da 'ya'yana muke noma waɗannan kayayyaki kayayyakin mu suna da kyau domin yanzu aka ciro su ba kamar waɗanda zaka gani a kantuna ba waɗanda baka san tun yaushe aka zuba a wurin ba To baya ga masu noman kayan abinci da ake shukawa na kuma haɗu da manoman da ke sarrafa kayan abinci amma na ruwa. Mark da abokanansa sun kware ne da sai da kaguwa ta yadda suke sarrafa ta zuwa nau'uka daban-daban Uh, uh, Muna sayar da curin kaguwa da jatan lande uh, ko kuma shrimps da dai sauransu. Yanayi na ɗaya daga cikin ababen da ke zama musu ƙalubale a wannan kasuwa, kuma ba sa shan wahala wajen kawo kayayyakinsu cikin birni, in ji Mark. Uh, dangane da batun kalubalen abin da ya shafi yanayi shine babban abu saboda a wasu lokuta ana zafi mai tsanani. Amma babu wata matsala da muke fuskanta dangane da yadda muke kawo kayayyakinmu daga gonakinmu. Ita dai wannan kasuwa wacce ake ci a lokacin bazara tana gudana ne daga watan Mayu zuwa Oktoba. Ana kuma buɗe rajistar shiga kasuwar ne tun daga lokacin hunturu saboda ya cikakken shiri. bayanai dai sun nuna cewa yanzu haka a cikin nan birnin washington dc akwai akalla irin waɗannan kasuwanni har sama da 200 to madalla a gaida malamai ana tare da sashen hausa na murar amurka a nan birnin washington dc karfe 11 da kusan minti 26 kakaɗan daga cikin ra'ayi da kuwa aiko mana ta imel yau filin namu zai buɗe da wasikar usaini dangote karasuwa daga jihar yobe ina jinjinawa ma'aikatan muryar amurka maza da mata ganin yadda kuke ba mu dama muke tofa albarkacin bakinmu don haka babu abin da zan ce muku sai dai fatan alheri da fatan allah ya ƙara maku basira da haƙuri da jama'a wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce ta ado salati goma da sauran abokansa daga garin rijau suka ce muna jajantawa 'yan uwan matashin nan da abokansa marasa imani suka kwakule masu idanunsa a jihar Bauchi. Shi kuma Allah ya ba shi lafiya, mu kuma Allah ya kare mu da kariyarsa. Sai wasiƙa ta gaba daga Sani Muhammadu Chindo daga karofin madaki jihar Bauchi. Saƙonni da za su iya yi wa zaman lafiya barazana, rashin yinsu shine alheri gare mu masu aikawa da saƙonni. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito daga hannun abokar lawal abubakar daura. Hakika ya kamata al'ummar Najeriya mu ƙara haƙuri da ƙuncin rayuwa da tsadar abinci da muka tsinci kanmu ciki. Komi tsananin sauƙi na tafe, don haka a ƙara haƙuri. Shi kuma Mamadu mai kayan miya Gombe ya ce a gaskiya rashin masu baiwa shugaban najeriya muhammadu buhari shawara akan tattalin arziki shine ya sa talakawan kasar suke fama da tsadar rayuwa sai wasiƙa ta ƙarshe da ta fito daga hannun alhaji umar daga garin gashuwa muna jajanta wa al'ummar pakistan sakamakon harin bam da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai kan wata kotu wanda ya yi sanadiyar salwanta rayuka da dama Allah ya kiyaye aukuwar hakan nan gaba. To ma da la gurguje ga tashin muhimman kanun labarai kafin mu sallama da ku baki daya. Gwamnatin kasar Uzbekistan ta fitar da wata sanarwar da ke cewa shugaban kasar na fama da rashin lafiya mai tsanani. Shugaba Islam Karmo mai shekaru 78 a duniya ya share shekaru 25 yana mulkin wannan kasar da ke nahiyar tsakiyar Asiya. akwai wasu rahotanni ma da ke yawo cewa shugaban ya riga ya mutu amma dai ba a tabbatar da mutuwarsa ba hukumomi a pakistan sun ce wani harin kunar bakin wake da aka kai wa wani babban ginin kotu ya kashe akalla mutane goma sha biyu kuma ya jikata wasu mutane hamsin wannan harin da ya faru a yau juma'a a birnin madan da ke cikin lardin keba na kasar a ƙasar faransa wasu kuma sun kwatanta wannan lokaci na rani da cewa shine lokacin da aka fi aikata da ta'addanci a cikin ƙasar. To a gaishe ka masu haro duka da kuma abin da ya samu kenan cikin shirin a halin yanzu sai kuma can ba lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda kamar kullum yau juma'a za kofa ce bude inda za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku yanzu a madadin baba ya kuma makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Gresham wacce da kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu da kuma injiniya John Dryden da ya rika mata a nan nisa sahabo Imam Ali zan da aka ta yin sallama da ku mu zama lafiya.